من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul musulmi a ci gaba da karatun wannan littafi mai girma na tafsirin alkur'ani mai girma biya a tawili fi ma'ani tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fodo ya ta gama da hullahu bi mun kwana shahi na 159 a juz'i na biyu mujalladi na hudu cikin suratul qamar kuma inda Allah madaukakin sarki ya ce ولقد جاء آياتنا bayan an yi magana akan abin da ya shahi ƙur'ani an sauwaƙa shi don a wasu ko akwai masu wa'asuwa ya ce wala ƙarja a ala fir'auna hakika ya zo mu mutanen fir'auna mutanensa tare da shi an nuzur gargadi al-inzarat gargadi ala lisan Musa bisa ga harshen annabi Musa alaihi salam wa Harun da Harun amma walam yu'minu ba su imani ba biha da ita wannan gargadin da an ka zo da shi ba su imani da ita ba ni sun kai كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر kazzabu bi na sun karyata da ayoyin mudut ayoyin na a tis a tara allati utiha musa da an ba annabi musa shine hannu da sanda da shakarkarun kwari da shahe duwatsu sun hako abin nan dukiya ta koma dutse da ruwan tufano da fara da ƙyayya da kaska da kwaɗi da jini waɗanda suna an ka ba annabi musa ayoyi guda tara kowace aya tana matsayin kanta kulle hadut lam yi waɗanda fa'in ikisifa'an bil ikisali ba a yi adafi da fa'u ba domin isuwa da saduwan ma'ana wa isharatu ila shiddati kubrihim da kuma nuni zuwa ga cewa nasu kafirci ya wancan na baya ka anna takabilin kamar karyata wasu kana ma'a maji'i tilkal ayat wato sun karyata amma ba su karyata ba sai da waɗannan ayu sun ka zo fa ahazanahum wa bil azabi da azaba ahaza irin riqon azizin mabuwai wanda ba a rinjaya al-muqtadir mai iko la yujizuhu shay komai bai kasar da shi a ya bar ambata taysiri nan wal iddikari huna li'annahu akhir al-qisas domin shine karshen kissa don haka faktasar ya takaita li yadullul iktisar ala al-iktisari domin takaitawa ya nuni bisa ga an takaita wa hadha min asarar tanzili wannan yana daga cikin asirran qur'ani kama qaddamna mithluhu lillahi daruhu wato ku buga abin da ya shahe shi na ilmi walillahi ilmuhu lillahi atajibu lil malaikati akufarukum أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة ya ƙuraishu ya ku ƙuraishawa jama'a na 'yan uwa na annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama shin aku farukun kahiranku khairun su ne sun kai tsananin ƙarfi min ula'ikum daga waɗancan almaskuri na min ƙaumi nuhin na mutanen annabi nuhu ila fir'auna har zuwa fir'auna almulaki na da an halaka shin mutanen nan naku shawa su sun ka na kawa wa amwalan da dukiyoyi wa kuwatan da ƙarfi wa asbaban da dalilai wa shakimatin da kaihi wa inadan da kididanci ai ne al-amru zalika. bal haula ya qallu fi zalika waɗanda kahiran ƙuraysha sun yi karanci daga waɗancan awul ma'ana aku farukum khairun minhum shin kayaran ku su sun kahi su makalatan wani matsayin da lahagun Allah amrakum baratun ko ko kuna da ku mutane al azabi daga azaba tun zubur cikin litafai al kutubus samawiyya litafan sama wal istiwab fil mawdi'a bi ma'anan nabi ay laysa al amru zalika. ƙarin hali ɗaya al'amari ba haka yake ba am ya am ya ƙununa na an ya ƙunu da koko suna cewa na hannu jami'un mu taro muke jama'atun jama'a muke umurna an umurce mu da almustami taruwa muntasir masu azabar juna mumtani ullahi ram wa bar da damiri bi itibari labdin jam'i wa adala ala al-hidabi ka annahu kamar cewa shi ya haƙi jahalom yana koko ya jahircinsu ligayar yanka ga waninsu kama ya ƙulul maula kamar yadda shugaba ke cewa ba a dasi fa'il ita da abdihi bayan ya cikanci ya cikika zargin bawansa shan adabi junun ko mai gida na ya ce mai abu ne hakan shi wani na na'am sai hujjar mulkin a sayi huzamul jam'u za a karya taron banza ai jam'un taron su wai wallo da za su juya da gudu ai su bada ana da bari baya ubrida li iradatul jinsi aw bi itibari kulli wahidin ko kowane guda cikin su zai juya wa qarhu bi an koro sa su bi badalan can badar wa sar rasulullah Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi akan su wa hiya min al-ayati al-mukhbirati an al-ghaib wannan aya tana daga cikin ayoyi masu bada labarin ghaib wa an radiyallahu anhu an samo daga abin nan umar Allah ya yarda da shi Allah ya ƙara yarda da umar lamma nazalat lokacin da wannan aya ta jida yace ni ban san mahum suwa na ba amma falan ma ban na ga manzon Allah yalbasu jira yaɗar ma wato sulke waya kula yana cewa sai hu zaman jam'u yau za a rufe taron banza fa arabtu sai na san tawil ha fasara a yadda qultu ni cewa hadha yu'ayyidu qaulul jumhur shekana abdullahi ce wannan shi na karfar da maganar jumhurul ulama na abin nan tafsiri annal aya makkiya lalle wannan aya ba makka ce wa innama tawilu tawilu yawm badarin hakika tawilin wannan aya ya zo ranar badar wakila an ce lamma kala abu jahali ma badar lokacin da abu jahali ya ce ranar badar inna jam'un muntasir mu taro muke waɗanda ake agaza junansu muna da yan barwa muna da mutane masu zakuwa gehe da gehe a taimaka muna nazalat sai aya ga ta jida wal awwalu azharu amma tafsirin farko ya yi duhuri shi ya zama zahiri bal sa'atu bal sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amr bal sa'atu bari cewa sa'a al-qiyama ce ma su al bil azabi wa ma yuqudum da abinda zai kewaye da suwa fi duniya a cikin duniya wa min dala'ihi wato kenan akwai daga abubuwan da ke lekuwa kame akai ga babba wasa'atu in an samu azabar duniya ga wanda azabar ta sai take akai sa in ya samu kai na cikin kunci na duniya to dala'i ne mai lekuwa kame akai ga babba wasa'atu ita sa'a alkiyama azabata adaha ya yi tsarinin musiba ashaddu ya yi tsananin baliyatun musiba wadahiyatu da musiba wato kenan da'un ciyo na ladawa alaha wanda ba magani gare ta ita azabar azabar lahira ba wa da rabu sa'a hawilan don haka ashe kenan anan abinda an maganin azabar lahira imani da jin Allah amma idan mutum ya sakaci ya kai ga wannan lokaci babu babu tare da yayi to wallahi ba ta da magani wa amaru ta fi tsaki a shaddu mararatan azabar lahira ta yi tsananin tsaki ya azabar duniya daga azabar duniya menene azabar duniya shine alqatl wal asl kashi da kamu innal mujrimina innal mujrimina innal mujrimina lalle matangaran diya fi dalalin suna cikin bata anil haqqi gabarin gaskiya fi dina cikin duniya wasu ur suna cikin hauka jununa hauka aw nira da koko wuta adan hasawa muskira adan hasawa bita shadidi ay muhayyaja wadda ake wadda ake habakawa fil akhirati ranar kiyama wani lokaci na yau mai ranar da ake jan su gini riri da ƙasa dinar har zuwa wuta alawun juna akan huskokin su wato kenan wannan zarhun zarfi na lisu'u abadul min. wai ƙaru lahum ana cewa zai zuƙu ku ɗanɗani masa sakar shafar wutan nan ta sakara isabatu jahannama sabuwar jahannama lakum gare ku wa alan ha da raɗaɗinta fa inna masaha lalle shahuwar jahannama sababun litta'allumi biha shi a samun raɗaɗantuwa da ita wa isti'aratun wannan isti'ara ce wasa ƙara alamuna alamun linariyan alami na ga wuta ta al'akhir ta lahira ta ƙara wani zalai sauran haka ba sarrafa ta ba min saƙartahu iza lawahatahu wato idan ka aibanta shi inna kulle shay'in Allah ya ce in na muwa kulle sha'in kowane irin abu masu mansubun bi fi'lin yufassiru halaqana wa mun halice shi da kadarin da gwargwado ay mulkin sai yana tudanye da ma sabaka ga da ya gabata mina takari na gwargwado fil azal wata dar an ka rubuta shi cikin lawal cikin lawal mahuzu huwa halun min kulle? wato kowane irin abu to Allah ya riga ya tabbatar da shi kuma an rubuta yana can rubuta galawar mahuz wa ma amruna wa ma amruna illa wahidatun wa ma amruna umurninmu bai zama ba da shay'in ga abin da nuriduhu da munka fa, ga wujudahu samunsa illa ya sai umurni guda illa fi'ilatun sai aiki wa rikin guda da la'alatin babu wani ala ba wani injini na ba dan Allah ya nuhi abu a samar da shi babu iyaka to abatu kalma ce ta kun babu ala wa asbabun babu sababba aw illa kalimatin wahida sai kalma guda huwa kun shine kun kun sai abu ya zama kun sai ta zama kalamin yanka kyaftawa ka kada yanka yi haftawa bil basar da gani fi sur'ata a cikin gaugawa wa lusu da sauki saboda haka ashe kenan duk abin da Allah zai bai da waya tun da gaba ɗaya ko ni zai kasance kamar kyaftawa ijiya Allah ganar damuwa to ci gaba wala kar a na a shayakum haƙiƙa mun halakar da ire-irenku ashbahakum ire-irenku fil kubri cikin kafirci min al'umamil madiya daga al'umamil suna gabata don ha ku ka koyi zaton ba a yi halaka ku fa min mudakir to tun da an halaka wasu shin cikin ku akwai masu asuwa mutta izin mai asuwa min cikin hubi ƙaryatin da wata abin nan mas'ala kenan ula'ika istimam bi ma'ana am ay uskuru wa ta'izu wato ku yi tuntuntuni sannan ku wa'asu wa kullu shay'in wa kullu shay'in to anan waɗannan ayoyi suna da ban tsoro ga ɗan adam Allah ya ce wa kullu shay'in kowane irin abu fa fa'aluhu da bayi sun ka aikata shi makatubun rubuce cikin zubur cikin littafai kutubun littafai na alkhafa za ma hutsaran aiki ko zuna alai kuma ana fata musu a kansa. duk abin da ka zan ka aikata wa ayyamun wa ayyamun asaytu Allah fiha wa qad kuntu za alayka wa anta wa anta nafi Ah, duk kwanukan da ka saba ma Allah ciki to duk an harrace su an rubuta amma sai kamance to wannan aya ce wa kullu shay'in fa'aluhu duk abin da bayi sun ka aikata shi makatubun fi zubur rubuce ki cikin littafai na masu tsaron aiki to kan mutum ya ce abu kaza babba na abu kaza karami na karami bai da komi karami na da komi wa kullu sagirin duk karamin laifi wa kabirin da babba min kaulin na magana na kai maganan nan kan kana kawwa ko cin zarafin wani a wafilin ko aiki na kai a itikadin ko wani itikadi na kai mustadar an rubuce shi masura an rubuce shi lawa cikin lawal mahuzu duk abin da dan adam ya na magana ko aiki ko kudin wallahi an rubuta don haka kakka ɗauki magana ta babbata tsakaninka da Allah ko tsakaninka da jama'a a yi hatara ya an ce za a biyo abin da mutum ya faɗa ko za a biyo abin da mutum ya aikata rana aiki a yi mai hisabi wallahi aikin ɗaya rana na kai wuta to amma sai Allah ya mana wata daraja da wata ni'ima duk abin da ka aikata in yahi dutsen uhudu girma wajen ubangiji in kan nemi yahiya gare na yahi maka amma wajen ɗan adam in bai kai ginin wannan abin nan na rubutu ba wallahi in ka nemi yahiya ga ubangiji bai yahi ba balle in ka ci manyan mayan kaya sai wannan da kawwa ka roƙa in ya fiya yahi saboda haka ayoyin nan suna da ban tsoro kuma Allah mu gyara ni kace mhm. haka kuma sai kai an ci ba a yi ya ya ya kuma wanda ya kace wani ne kamar ayyuka da nan ko wani abu ba sai ka zan cikin bayan mashi'a ka ce ka yi eh ina zan faɗa maka sai ka ce ka yi ta yawan ibada inda kana baccin dare abin nan kashi biyu cikin uku ka tsayi kashi ɗaya yanzu ka raba ne don ko yana yiwa ya an ta alƙiyama ya an ka ɗebe ayyukan da ka ɓata an ka ba shi ladarka ko yana ka tsere amma ina Allah bai ya haƙin bawa sai shi eh ai babu wani ya ɓata abinda a giba ka faɗi da mutum ya yi bai haɗu, faɗi da abu hutu ka kira mai ƙarya ka faɗa mai bainan eh, da ya yi shi ya yi amma bai san faɗi shi ka faɗi ba gare ƙwarai ko abin da abu hutu ka faɗi abin da bai yi ba wanda ya mutu ya yi sai ya zabura to muka yi Inna al-muttaqina fi jannatin wa na'am Innal Allah fi jannatin suna cikin gonakan aljanna ba sati da gonakai wani har da ƙorama biya mai haske wasu mai yalwa aw fi anharin ko suna cikin ƙoramu اكتفى باسم الجنس يئس لسنا جنسي وقرأ بدم بدم النون والهاء بدم النون دكم هاء جمعا كينا كعسد وأسد في مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك to jiya da an ka ambaci abin hitina waɗanda sun ka ɗauki magana sai an ka da ana ambata sun kawo Allah da'a yan da ta tsaya fi maka da sirki suna wurin zama na gaskiya Allah ka babu shi majalisu haƙƙin majalisi na gaskiya la lagofi wanda babu ya sassa magana nan wala ta'asim ba laihi badalun min jannatin sun yabbihi li'annaha manzil sadiqina domin na an masaukin mutanen gaskiya aw li'annaha makanun mardi ko ko ita aljanna wuri na wanda ai yarda da shi sai an kace maqadu sirkin a marzil hisan wanda an kai da dabi'unsa mahmudul fa'al wanda yake mai gode da aiki ko a maqaida sirkin inda malikin bul mamallaki shine Allah azizul mulki mai girman mulki wasi'uhu mayarwacin sa halin min mustaqillin fil qadar muqtadirin mai cikakken iko ba mai cikakken iko ba Allah ba kamilul qudra mai cikakken iko Allah la yujizuhu shay wanda babu abin da ke kasar da Allah wa huwa Allah shine Allah ta'ala madaukin sarki muna tare da kuwa wala shay'a alazzu lin nafsi min nailil qurbi inda ahlul iktidai babu abu mai daɗi ga rai na samun kusanta bin ma'abuta iko wato samun kusanta ga waɗanda adda iko to babu abin da adda daɗi irinsa domin komi dukiyar mutum komi kuɗin mutum komi halin mutum akwai abin da bai yi amma mulki na yi to don haka wani za don haka kaga wasu yabzulul amwal ana ba da dukiya wal arwah ana ba da rayuka dulahu don a kai ga mulki ko ba haka ba kuma a ba da ranga da dukiya tare da wa mulkin duniya tare masu mulkin duniya to in ya zama ana iya ba da dukiya ana iya ba da rai don a cimma mulkin duniya to wayan bangi lil mu'mini ya kamata ga mu'mini an yuzila nafsu ya bada kai nai fi dalabil qurbi min Allah ga neman matsa da kusanta zuwa ga Allah razaqana Allah zalika Allah ya azurta mu wannan bi mannihi da alhurmati wa rahmati rahmati alwasi'a muna tare tamma tafsir suratul qamar tafsirin wannan sura suratul qamar ya cika sai suratul rahman wannan sura ana saninta da ambatan mai rahama mai jinƙai makiya maka ta sauka aw illa yas'aluhu man fis samawati wal ard fa madaniya wannan majin ta sauka sittu wa sab'una aya wannan sura tana da ayoyinta shidda da saba'in su a gare ta kuka ce ku

da suna Allah mai rahama mai jin kai ar-rahman Allah mai rahama allama man sha'a yana karantar ya fahimtar da wanda ya su al-qur'an lamma kana sura lokacin da sura ta zamo makasuwa takaitatta ala ta'adadin ni'ami bisa kididdiga ni'imomi a dunyawiyya na duniya al da na lahira allati laha sha'anu wanda yake tana da sha'ani saddaraha bin rahman sai Allah ya zo farkon sura cewa ar-rahman wannan bara'atul li istihlal kenan bara'atul istilal an gwada maka abinda a cikin surar nan kana shiga don haka ashe kenan rahamar da ga Allah wadda bata kasu wuri ɗaya ba to su ga ta karantar da nemoninta wannan ba ta ka'ida ba Allah ganar da muwa wa kuma ya bara ni addiniya addiniya allati hiya a'la ni'am Allah ya mai daukakar ni'ima ta addini wanda yake mai daukakar ni'imomi huwa alquran alqur'ani ni'ima ba'ani ta'alimihi da sanar da shi fa innahu sha'ara li usul ad-din wa furu'i duk abin da a tushen addini yana cikin qur'ani inda an rasa furu'a fiqhu yana cikin qur'ani al wanda an bai bayyanarwa na sabilin ga hanya al-musaddiq sa'irul kutub wanda an mai gaggata ga sauran littattafa wa rusul da manzanni summa atba'ahu sannan Allah ya bi ya bi da shi ga halqul insani halittar mutum allazi wa asharahu al-hayawanat duk abin da addare ne rere bisa gaban kasa mutane ki daukaka nisa Allah ya haɗe yaka don shi ɗan adam ya san annahu inna ma khalaqahu li biyu wallahi ba a halitto ka taho duniya don ka nemi abinci ba balle ka ce neman abinci ya shagaltar da kai ba a yau ka taho duniya don ka zan baka da aiki illa sawa ba Allah ba ba yau ka taho duniya ba don ka zan kalla ala nasi duk ba yi kushi ba don haka da wannan addini yake kasancewa kamar wuce ɗan adam bi kauli خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان الله يا هل تجنس ɗan adam allazi yaslu wanda ya zaina kyautatuwa da talakil wahayi karban wahayi wa ma'rifatul haqqi da sanin gaskiya wa ta'allumu shar da kuma karatun shari'a wa ta'alimihi da karantar da ita summa ardafa mutum ne kuturtar da shi bima tawaqqafa alayhi ta'allumul qur'an da abin da ya tsaya gare shi sanin qur'ani wa ta'alimi da karantar da shi wabihi da wannan ya tamayyazu yake rarrabuwa an sa'irin hayawanat daga sauran dabbobi in dan adam bai karanci qur'ani ya san shi ba in dan adam bai san addini ba to bambanci ne da dabba duk guda ne abinda an dan adam da dabba addini kuma addini na aishi akan sani amma in ba ya akan sani ba to dan adam hamad dabba banza na ko dabba dabba banza hamad Allah sauƙaƙa allamahul bayan Allah ya san dan adam hurci wanda an na fusaha al-mu'rab wanda an mai bayani an mafi da miri da abin da a cikin zuciya ne wamil gairi don a sanar da wani wa ikhlawul jumal as-salata zakkuwa da waɗanda jimloli guda uku ko wace an zo da ita yozince daga wata allati yi akhbarun mutaradifa wanda ke labaruka na masu da juna min rahman wato kenan an ka zo da ita an yi da ita an al'adifi lima ji'iha ala lahaji ta'adib domin zakkuwar wannan sura da abubuwa bisa goda na ƙididdigawa isharatu ila taqawudil insan an al wannan nuni na da ga cewa mutum ya zamme gabarin cikawa da shukuri ha da godiyarta ni'imar da Allah ya ma to kayi zaman ka ka dandare ka ki godiya kamata ku kamar yadda ake cewa kai zaidun a ganaka ba da faƙarin ai zaidun ya wadatar da kai bayan kana talaka shi yanzu wanda ya taimaka maka bayan kana talaka mi a daidai zaidun kuma a izzaka ya girmama ka ba da zulli bayan kana kaskasace zaidun kassaraka zaidun ya yawaita ma zuciya ba a da kalli bayan dukiya kana ya tsiro wa ma ba a domin ihzani to kuma bayan sai ka da yana duniya ya haka musu. sun ba da qada'il wa sannan bayan bai bukata min hadir asulub da wannan hayyan magana a faba sai ya bungula yi ta adadin na'ana cikin cikin daga ni'ima wahidatan isir ukhra ana daga ni'ima guda bayan wata ala nazmil ma'ruf akan tsari sananne bi harfin naski mura'iyan littaqarub wa tanasubi wanda ya tsatsare akan kusantawa da kuma dacewa da kauli akwai ni'imar da ta yi haka ga ɗan adam ashams rana wal kamaru da wata ya jirya suna gudana ya hutu banan da lissahi misalin misali ma'alumin sananne muƙaddara abin ƙaddara fi buruji ma a cikin burjinsu aw manazili ma ko kuma sabkansu bila ikhtilalin babu gwaggwabciya nisa Allah ya yi muku rana sana an muku wata liyan tabida don ya kullu da zalika da wannan ahwalul kainati halayen halittu asufuliya na ƙasa domin ɗan adam ya san abin da Allah ya shekara da wata da rana da mako da watanni in babu rana babu wata akwai wannan lissafi to akwai ni'imar ta shi wa ya kama yanzu da yin husul a rana da husulla da shi wala da lokuta za a san wannan fasalin ɗari na wannan fasalin damana na wannan fasalin bazara na duka bai ganuwa sai da rana da wata yanzu inda an maɗa adam ce bai san wannan ba da ɗan adam sama ga dara goma ɗaya cikin duniyar ga to kaga wannan ni'ima ta Allah ya buna na'am والنجم والشجر يسجدان والنجم ترمام ما لا تاقله من النبات منين نجم wato tsiri wanda bai da kwabo kamar irin gyaɗa? ga sunan waɗanda aka kwance ƙasa irin su duma waɗanda wa shagar da icci malahu saq abin da yake yara kwamri kamar irin su da dinu irin su mangwaro to kai dan adam in ka kiya to su waɗanda su jira suna sajida ga ubangiji yanka ni lillahi suna jayuwa zuwa ga ubangiji ma yuridu bin ma ga abin da ke ni da suwa taba in ya da sajid min al-mukallifina irin jayuwar mai sajada daga cikin baligai ɗau'an bisa ga bisa ga da'a wartibadan da kulluwar wartibadu jumlatayn bima taqaddama kullu waɗanda jumloli guda biyu wan najm wa shajaru yasjudani wa shamsu wal qamaru bi husbani to waɗanda jumloli kulluwarsu bima taqaddama anawi wa zalika annahu lamma ramaza lokacin da Allah ya yi nuna ila taqawudihi zuwa ga zaman ɗan adam da shukuru ga godiya a haka sai Allah ya shiga fi ta dada a cikin ƙirɗi daga iman ni'ima uhura wata hassan lahu don kuɗaitarwa gare shi ɗan adam alama ɗuliba bisa ga abin da an ka nema minu gare shi walau uɗifa lamihil hazar garamu da an yi adabinsu da wannan garali bai fa'irantar ba wa fi ma isharatu ila anna ma fil alamin alawi abin da aka halittu madaukaka wasu bili da na ƙasa ƙa'imun abuna wanda an tsaye da mahulika don abin da an ka halitta alhuban shi wal insan shi mutum ma kauni yi makasudun na kauni tare cewa shi an manuwa ga kauni halittu a sai ya yi rukushi da zalika wa kana zaluman jahula ya dan mutum dan zalunta kai ne mai yawan jahilci waye wani tafsirin ga qala hu fi amani malam mai gayatil amani shi faɗi shi Ƙultu shekana abdullahi ya ce ni ko ni ci wala fa ba shi wa abin da a cikin adabin annazmu ala shamsi wal qamar min ihamin nabil wato cikin cewa wa shamsu wal qamar bi husban wa nadam cikin wannan akwai wani abin dubawa ambatar rana a ambaci wata a ambaci iri akwai wani abin da ya kamata ihamin nabiyu wa ma bayanan shamsu wal kamar wa bayanan najmi wa shajar akwai ihamin tsakanin rana da wata tsakanin najam da shajar kai akwai min mura'atin nabiyu akwai wani abin da ya kamata a tsare na cewa an ambaci kwatankwaci ɗan adam ya sa akwai wata hikima wurin nan rana da wata da na annajama wa shajar wa fidan an yi ma ni'imar rana da wata don ka galibi ta ciki ba a gani ta cikin rana dare in yayi ciki aka hutu ga wata an baka a ƙididdiga lokuta waɗanda za ka san halayen lokuta sannan ga najam ga shagar suna sujuda ga kai dan adam mai jiki jiki mai jini da tsoka to in ya zama icce ya sujada balle kai akwai wani abolin nan wasa ma'a eh, mm, wace magana ta wani ba a yi wani duniya don wajen da abinci kawai eh. haka kuma gashi an ce ba mu zama kallon ayi yi Allah eh, eh. hala ibada na yi baka samu abin da kaka ci ba amma da ai kai ka san wani wato abin da ɗaya yaka yaka bida kullum abin da ya ci mas'alar addini ba ruwa ne da ita ko ba haka bane Eh? to yaushe mutum zai zama kullum wurin neman abinci kullum wurin neman abinci har mai tunana yana mutuwa abinci da ya zo da duniya ya ne abinci ya ta yi to ya ce lahira abin lalara ya nema an sa ya ƙi. yanzu nan karatun nan na awa guda na za ka saurara ka ji nina na ya kamata gyara wani awan nan guda ji shi ga arzika yake don ɗaya rashin arziki kai ka san wallahi wani harka ta rashin arziki ta kullum cikin sana'a ɗaya yake bai san abin da addini ne ba ko kuɗi ya tara da kuma dai ka zakka ba ku kuma ga kuma ga abin nan da ku ba da muke ciki cikin mutasar ba da muke ciki Eh? to maganar da malamai suka yi na fiqh cewa da zakatun wa hajji wanda kai ruwa na gaskiya na kuma gaskiya ba yanzu da ga kunan duk wasu sun karanta mutasabbil amma dan rana an kai kuma ta tsaya nan إيه؟ إيه، ها إيه، ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها انت بقى توجيه هنا ايه والنكاح يروقنا قسوم ما لما متنا متنا شريعه دونك زكاه da hajji da aure suna tsorata mu ba wurin da mutum zai zakuwa na ya kwale ba inda bai isa ba wallahi yanzu a ɗauka kashi ne ga kaina matsalar zakka ko malami sai ya san inda zai shiga shi fita balle wanda kuɗi aga hannu kuma a dan gyaru kuni na cikin kuna addini in baka yi daidai ba wala da ka tsaye da kuna addini guda ba wani wani shi ne ni da kuɗi na za haka wani gida ma zan yi to ba haka na suke da shi ko addini ya ce ga za a yi a kenan Allah ganar da a kenan abin da da su bisa yin eh ba zuwa eh ان كان هذا اللي بدك اياه يا انت ما قلت يا يا انت ما قلت لي تقول تقول هذا اللي تقول ها وادي ربا وجان وجان كرهت دادي ذاك ولا تحكي تكذيبا وين كان زائد وفضل ولفي ولا واضه اه وقيمة عماد ولكن مشاهد مساعد ومن العوائد ياكي انتو متذكرات kakka ji tsoron mai karyata ta da mutum mai musu da izinin jahilai gaskiya bai na take wato abin da ake so ga mutum in zai abu ya takan ma Allah kawai ba ruwa ne da wani da baka za haka nan ba duk wala kana saura ni in da san dai nake gana da Allah wallahi kowa ka ta kala ke ba ka ba ka hukuna ba ka ba ka isa na jara ka sanuta amma mai sana aljanna sanuta shi ne bai saba ma sai mu sai karatu wasa ma a rafa'aha sama Allah ya daga ta mahallan zabagire wa batan da daraja sama na da daraja li'annaha mahallu mala'ikati domin ita abba gida mala'ikunsa wa man sha'a hakamin na amma fara hukunce hukunce ubangiji wa mazdaru ita ab inda a kada ya tafi kuce kuce da ke fitowa cikin kasa muna tare da kuwa kenan wannan wannan tafsiri yana gwada ar-rahman ala arshi tawa wa wada al-mizan Allah ya tabbatar da adalci azbatar adala allazi huwa qanun shari'i Allah ya tabbatar da adalci wanda yake shine constitution na shari'a Eh, ku ba kuna da constitution ba ko ba ku da sai da kanun ko ku da to shi ko qur'ani shine kanun na shari'a Allah zai da nizam wanda yake da tsari yake bainal anami fi tawfiyatu kulli bi haqqin haqqahu a cikin cikin kama kowane mai haƙƙi haƙƙinsa ƙala alaihi salam manzon Allah min sharar aminci Allah ce bil adil qamata samawati wal ard da adalci sammai da kasa sun ka tsaya ba don shi ba sun guje ki turawa cewa wa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a iwamu duniya bi arba'ati ashiya ai cikin arba'ati ashiya akwai adalin umara adalcin masu mulki adalcin masu mulki shahawatul aganiya yana ciki ilmin ulama yana ciki sai sai guda sai da talaka ku da addu'a wala ku da addu'a eh eh, eh, eh? bala ruku da duk da gare ko ya gare shi duniya tana tsayawa da turaku hudu na farko adalcin masu mulki na biyu baiwan masu dukiya kana ji ko na uku ilimin malamai na hudu addu'a talakawa to faɗa min wanda ba ta ba a wa ba ta ba don duniya mutum hudu na ko dai mai mulki ko mai hali ko mai ilimi ko talaka kana da na hudu na na biyar hmm? to kai cikin duka ko haka ta wani ba ni jayarar to dai Allah ta dakau Allah ta wuhun wa Allah ta dagau wato la'ajar Allah ta juru don girman kada ku zalunci fil zane a cikin adalci da Allah ta tajawazu don ka ku tsallaka bin ziyarci da ƙari ga wanda ya laifi ku ƙara mai wannan kusa da tawayewa ga wanda adda haƙƙi ku rage mai in kun yi haka ne da sakun al-kusuran hasara za ta mai ku don ku wa qimul wazana ku tsaye da adalci ij'alu al-wazna ku sanya awo ga ayyukan ayyukanku Ka wai qawiman la iwaja a yi wadda babu karkata bil qist da adalci bil adli as-sawi huwa ma maqatalatu shar'u abin shar'a ta hukunta wala tuqsimu min zalika kakku rage ma'auni la tanqusu kakku rage shi fa inna man haqa an yi sawi abinda ya zan haƙƙin a daidaita shi to ku daidaita shi Allah tanqusu kakku rage ma wajaba alaikum Abin abinda ya gare ku wata kariri hu balagatan bi tawsaytu bi. maimaita shi kai matuƙala ga umarni da shi wal arda nan da kwana alhamdulillah inda Allah وعلم وعلم تفسير القرآن بالجمعة ومن كان سأل الله من شاهد أن يشرك بيضا أين أقيمها to wata da a cikin mata da ake a cikin wa mata ta yanke kwana ga haila ta shekara saba'in zuwa saba'in da biyar wata kuma tana zama ya isa da shekara sittin da biyar ta yanke ga barin haila ko ta ga jinin ba ta ba wani abu daina mm. a ana wata imam gudun ba da wani alfahar suna ya sallar da ta fitar da mata ce ban gane magana ka ba mutum iya sallar da ta fitar da mata ce eh eh ina son sa'a mutum na yana yi ah. in sun ce so a musulman manzon Allah yana idan annabi sallallahu alaihi wasallama yana hila ta dare ya kare ya ta yi rakata bajarin sai gishira kuma yana ɗakin aisha in ba ta tashi ba in zai ta masallaci sai tadda ita sai ta yi sallah bai sai ta tashi su yi rakata jalin tare ba amma na filfili na dare don mutu ya tare mata ta wannan babu komi suna na amma rakata bajarin shi da mata su yi jami'i to in yana kwaɗa ya so a musulman manzo Allah sai shi a aka wata lafiya ne kan wuraren da cewa a cikin mata

akwai mutada wadda ba ta taba yi ba yanzu ta fara akwai wadda ita kuma ta saba to ita mafita da awar da ta fara yanzu abinda an ka ce ko dai ta yi hankali da kanta ba ke inda halin ta tsaya sai ta dauke shi shi a al'adarta ko ta yi koyi da tsaranta wance ta yi ta yi kwana kaza wance ta yi ta yi kwana kaza amma wani akwai khilafa gun malamai amma duk da ya ne na ba to mota da wadda ta hoto farkon hailatar ta ya haila farko sai ta yi kwana da misali sai hala ta ɗauke yanzu da hala ta taho sai ta ko uku sai ta ɗauke to kaga wannan ita tana da farkon halatta haka ta ya faru gari ta to in halatta uku ta taho to abin da ta kallo kwana uku in suka wuce malamai sun saba tana wuce wannan abin da ta yi wangana bayan ga ta kai ga wancan sannan gari in bai tsaya ba ta ƙara uku ko ko a daga wanga uku sai ta ƙara kwana uku wa fi mujawazati mutadati adatuha riwayatun to amma wanda kwana biyar ta kai duk haila ta zo mata kwana biyar ta kai tana dokewa kaga wannan al'ada ta ta haila kwana biyar ya a kan biya haila ta dauke ba abinda abin zai ta ƙara kwana uku in jini ya ɗauke alhamdulillah in bai ɗauke ba ta yanka ta kama sallah ko kuma wadda al'ada ta kwana biyu in kwana biyu na sun gaba sai ta ɗauke to in ta ce ba ta ɗauke ba an ba ta istizhari ne na kwana uku in ta ƙara kwana uku nawa kenan in ya ɗauke shi ke in bai ɗauke ta yanka ta kama sallah to wannan an ba an ba mai shi dama mai al'ada dan nan ko in al'ada ta kai kwana goma sha hudu rada ta fara haila ta yi ta dubin tsarki bai ɗauke ba sai ta kongo sha da kongo sha hudu sannan ɗauke gaba in haila ta zo ta kongo sha bai ɗauke ba kwana guda ta ƙara in ya ɗauke alamda in bai ɗauke ba ta wanka ta kama sallah to da kwana goma sha uku na kwana biyu ta ƙara da kwana goma sha biyu na kwana uku ta ƙara masu sha biyar ba su sha biyar ba a tsallaka su Hmm, ba a wucewa sai wagga mai ciki wata uku da na ha zuwa wata shidda ko ga mai ciki wata shidda da na ha zuwa wata tara na mai ciki wata uku da na ha zuwa wata shidda in ta ga in bai ɗauke ba tana abin nan ran kasawa ha zuwa kwana ashirin in ya wuce ne sai wata shida da na in ta ga jini da na ha zuwa wata tara in da dauke tana zuwa hawa kwana talatin wata guda na a haka makalla ana yin sakawa da abin alkhairin sa da mun gabatar da wanda zai yi a zai addu'a ana shi da majmu'a musulmi insha Allah gobe ana yin akwai walima ta bude masallaci da yin ga wanda an gayyato a ce ba ma ne su da su yin zo da wannan walima insha Allah za mu da daddare za a yi wannan walima insha Allah ba masallaci da fata ana da jama'a musulmi

don haka farko a sa shi cikin addu'a sannan kuma a sa mallan haliru zuwa cikin addu'a bai da lahiya na nan gida eh, haka nan mala ibrahim rafi shi ma ya samu haɗari shi ma da yana lahiya da yana wurin karatun ne Allah sa shi cikin addu'a akwai wani yaya namu da bai da lahiya shi ma alhin sha'abu Allah sa da shi cikin addu'a Allah ya ba su lahiya da wani ɗa namu na ziru sa cikin addu'a Allah ya ba su lahiya محمد محمد Gracias.

Salamu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan yan fitiri ne da Saudi Islamic kasa suke da kina wani kawo muku wanda gudanar a 27 ga watan 1 2016 da kan sarki ya saba mai shak Abdulrahman da alkhairu